أو ينفعونكم أو يضرون ko suna amfanar ku in kun yi masu biyayya ko su cutar da ku in kun saba masu